Allurai kimanin dubu ɗari uku da da hamsin biyar na kamfanin AstraZeneca ne wasu manyan ƙungiyoyin duniya da suka hada da Gavi, UNICEF, OMS, EU da Bankin Duniya da ƙasashe aminai irin su Amurka suka damƙa wa hukumomin ƙasar Nijar da nufin ƙarfafa musu gwiwa a rigakafin cutar coronavirus. The COVAX Jakadan Amurka Eric Whitaker a yayin bikin ba da waɗannan magunguna ya ce, Ƙasar Amurka na daga cikin ƙasashen da suka yi na'am da buƙatar tallafawa ƙasashe kimanin 92 da ingantacciyar allurar rigakafin wannan cuta a ƙarƙashin tsarin COVAX. Saboda haka a take ƙasar ta ba da gudunmuwar biliyan biyu na dala a wannan tafiya da duniya ta sa gaba. Da yake karɓar wannan tallafi, Firayim Minista Uhumudu Muhammadu ya yaba da wannan yunkuri da ya kira hanyar samar da walwala ga talakawa. Kun san lokacin da an ce an samu allurar rigakafin wannan cuta mutane suna jinkiri suna cewa ya za a yi ƙasa sai waɗanda ba su da kuɗi waɗanda ba su da gata ya za su samu wannan allura. to kun ga ƙungiyoyi na duniya sun haɗa kai ai yanda wadda masu kuɗi za su samun su sai wannan magani su ma talakawa sun samu an ba su wannan magani kenan dole ne yanda su masu hannu da shuni sun ka kare kansu mu ma talakawa mu kare kanmu alhamdulillahi mun gode kwarai wannan taimako da mun a ƙarshen watan jiya ne aka kaddamar da kamfan rigakafin cutar corona a nan birnin yamai sakamakon wani tallafin da ƙasar china ta bai wa jamhuriyar niger abin da ya sa hukumomi yanke shawarar aika wannan tallafi na tsarin covax zuwa sauran yankuna in ji ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara duk wani wanda ke aikin likita duk wani soji duk wani wanda a gidan kaso duk wani wanda ya shekara 60 haka ko yana da lahiya ko bai da lahiya duk wani dan shekara 18 ko lahiya ta lau za a mai wannan shaushawa tunda menene muhimmanci wannan shaushawa mu lalle Allah ne ya kare mu game da matakan da an ka doka game da roƙon Allah akwai yau kasa wadda za ka iske cikin kwana guda ta samu mutum dubu arba'in da biyar kai har dubu ɗari da sittin an gani da waɗanda sun gumi cikin rana guda kenan wanga shaushawa ta waje ba ita shaushawa ga in an kai maka ita ba ta ka yi wannan ciwon amma in ba a yi maka ita ba Allah ɗaya za a cewa ya kare ka tunda shi Allah ya ce a ne magani ya ba da ilimin nemo magani magani gashi an samu shi duka kasashen gada ka sani na duniya wanda ake yi yau shine kuma ma mun ka samu ya zo nan ne kenan kiran da nake ga mutane su hito da hihi ai musu wannan shaushawa a tsakiyar watan maris na 2020 ne aka gano mutum na farko da ya kamu da cutar corona a nan nijar lamarin da ya sa gwamnatin kasar a wancan lokaci daukan matakan kariya da nufin dakile yaduwar wannan masifa to amma da yake an ce rigakafi ya fi magani ya sa hukumomi saka kasar a sahun kasashen da suka yi na'am da allurar rigakafi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar